suna da azaba mai zarcewa. كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك أولئك humul khasirun ku taron munafukai a wajen kafirci da izgili da addini kun zama kamar makaryatan al'ummomin da suka gabata kafin ku sun fi ku ƙarfi da yawan dukiya da 'ya'ya sai suka ji daɗi da rabon da aka rubuta masu na kayan daɗin duniya da sha'awarta, kuma munafukai kuka ji daɗi da rabon da aka ƙaddara muku daga cikin hakan, kamar yadda makaryatan al'ummomin da suka gabata suka ji daɗi da rabonsu. Kuka kutsa cikin ƙaryata gaskiya da sukar manzo, kamar yadda suka kutsa cikin ƙaryata gaskiya da sukar manzanninsu, waɗancan da suke da waɗannan siffofi munana. su ne waɗanda ayyukansu suka lalace a wurin Allah saboda kafircinsu kuma su ne hasararru waɗanda suka yi asarar kawunan